Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. Yau 28 ga watan a Zulƙada. Hijiran manzo sallallahu Ashawa? Yau yau bakwai ga watan Zulƙada. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da 28 ga watan Julai ko ga watan Jun shekara ta 2020 a Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau a wanda kamar yadda kowa ya sani mun daɗe wato ba mu yi karatu ba saboda laluran da aka samu na ainihin afkowa wannan annoba ta coronavirus wanda ina iya cewa yanzu mun wata uku rabonmu da yin karatu akwai karatukan da muke gudanarwa na zauri duk karatuka sun dakata akwai karatukan da muke gudanarwa wanda muke yi a masallaci na littattafai kamar su sayil bukhari aqidatu salaf da kuma wasu daga cikin littattafai dukkan waɗannan karatuka sun dakata saboda afkowan wannan annoba wanda muna fatan Allah subhanahu wata'ala kada ya ƙara jarba mu da irin wannan muguwar annoba da za ta hana mu yin addinin mu ta hana mu gudanar da ainihin harkokinmu na kasuwanci harkokinmu na hada-hada da kuma abin da ya shafi walwala na rayuwar rayuwarmu gabaki ɗaya saboda haka sai muka shawarta ganin cewa lokaci na ta tsawaita karatukan da muke gudanarwa na zaure baya yiwuwa karatukan da muke gudanarwa na ainihin masallaci cewa ba baya yiwuwa to sai muka shar'anta kawai mu ware lokaci na musamman wanda kawai za a ringa yin karatu ba sai an tara jama'a ba karatun baya bukatan tara jama'a karatun ni ne zan zauna in yi karatu sa'annan sai mai jan baki nawa da kuma kila mutum daya wanda yana can gefe tsakani na da shi akwai social distance da abin da ya kama da wannan to wannan shine abin da muka yi tunani domin kada 'yan uwa su gani su ce to an fara karatu me yasa ba a gayyace mu ba ba wai ba a san halattan ku bane doka muke so mu bi muna so mu zamanto daga cikin masu bin doka da oda matkar bai saba ma littafin Allah ba da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam. saka ƴan uwa wannan karatu kana iya jin shi kana cikin ɗakin ka kana iya jin shi kana cikin gana wajen aikin ko kasuwa ba sai ka zo ba saboda kiyaye doka da oda wannan shine dalilin da ya sanya ainihin muka sanya wannan karatu akan wannan tsari domin al'umma su fa'idantu kada ya zamanto wani ɗan ƙaramin ƙwaro wanda ba ma ganin shi ya hana mu yin mu ya hana mu zuwa masallaci ya hana mu karance-karancen addinin mu ya hana mu ainihin kasuwancin mu da sauran hada hadan mu to a takaice wannan shine dalilin da yasa muka ce to kafin wannan annoba ya dauke ko kafin hukuma ta dauke wannan doka nata na ainihin wato zama a cunkushe za mu yi amfani da wannan dama na karanta wannan littafi wato umdatul ahkam wanda wanda hadisi ne wanda ya tattaro hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito duk da cewa wasu malamai sun yi ta'akibi akan shi cewa akwai hadisan da ya ruwaito wanda ba muttafaqun alaihi ba bi ma'ana akwai hadisin da Bukhari kawai ya ruwaito banda Muslim akwai hadisin da Muslim ya ruwaito banda Bukhari shi kuma sai ya nuna rawahul Bukhari wa Muslim to amma ala ayi halin ana lura da abin da yafi yawa ne annadir kalma'adum shar'an saka mafi yawan hadisan da suke cikin umda wato muttafaqun alayhi ne ko kuma hadisi ne wanda yake bukhari da muslim amma akan samu wasu hadisai wanda muslim kawai ya ruwaito ko hadisan da bukhari kawai ya ruwaito Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu ba za mu shagaltu da kawo tarihin mawallafin littafi ba insha Allah wannan tarihi zai zo nan gaba yanzu kawai za mu fara kai tsaye da khutbatul kitab lil muallif نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف مقدمة نائن شي فيه قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور سروري المقدسي رحمه الله نعم الحمد, إيه. الحمد لله المالك الجبار واتو آه الشيخ الحافظ تقي الدين abu muhammad uh, abdulgani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi wasu na cewa al-muqaddasi to haka al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan bawan Allah ya ce mai malam ya ce Alhamdulillahi wa malik al-jabbar dukan yabo sun taba daga Allah mamallaki al-jabbar wanda yake mai ɗora karaya wato ma'ana in an ce mai ɗora karaya in ma zahiri ko kuma khilafu zahir mai ɗora karaya shine mutumin da a shine wanda yake ɗaura mutum in ya karye in mutum ya samu karaya Allah subhanahu wata'ala yakan tsaura shi ya koma daidai sannan kuma na biyu yana ɗaukan mai ɗaura karaya mutum ya talauci Allah yana mai da shi ya koma mawadaci shi ma wannan yana daga cikin aljabar sannan wasu malamai sun fassara aljabbar da cewa Allah subhanahu wata'ala mai tilastawa ne Allah yana tilasta maka zuwa ga yin wasu abubuwa da yake so daga cikin wannan wato dan adam za ka ga wani Allah ta'ala ya tilasta mai ya zama to wani Allah ya tilasta mai ya zama muhaddis wani Allah ya tilasta mai ya zama injiniya wani Allah ya tilasta mai ya zama lauya wato ma'ana Allah ta'ala cikin ƙaddaran shi yakan tilasta ma wasu bayi dangane da wasu ayyuka kamar Allah ta'ala yakan sauwaƙe wa mutum abin da Allah yake so mutum ya tafi akan shi in Allah yana so ka zamanto lauya sai ya sauwaƙe ma wannan fanni in yana so ka zamanto muhaddis sai ya sauwaƙe ma wannan fanni kuma ya ɗora ka a wannan fanni din saka Allah ta'ala jabbar ne an samu shi daga inda Allah ta'ala ke cewa wa ma anta alaihim bi jabbar ya rasulallah kai baka zamanto dan kama kariya ba baka zamanto mai tilasta wa mutane su yi abin da kake so ba kai dai ka gamsar da su akan addinin musulunci wanda ya musulunta alhamdulillah wanda yake musulunta ya rage nashi almuhim dai dukkan yabo sun tafi daga Allah mamallaki aljabbar alwahid alqahar Allah makadaici wanda yake mai rinjayi Allah ta'ala ya fi ƙarfin kowa Allah ta'ala babu wani abu wanda yake rinjayensa a sammai ko kasai idan kaga Allah ya kyale wani mutum yana yin abin da ya ga dama to Allah ya ga dama kyale shi ne kawai an gane wannan ko in Allah ta'ala kaga ya kyale mutum yana ta kafirci ko ya kyale mutum yana ta fasikanci to kada mutum ya tsammani cewa ya gagari Allah ne subhanahu wata'ala kawai Allah ya kyale shi ne don wata hikima tashi yanzu wannan dan musiban da ya dan same mu na yin covid-19 ya karanta da al'umma da musulmi da wanda ba musulmi ba cewa wa'annan kasashe da suke ganin cewa su sun fi kowa karfi a duniya in Allah na so ya hallakar da su cikin daƙiƙa guda zai iya aikatawa tunda gashi Allah ya aiko musu da wasu rundunoni wanda su kafiran ba sa ganin ta Amerika ba ta ganin wa'annan covid ba sa ganin wa'annan viruses din amma kuma wa'annan viruses din suna ta ɗaukar rayukan mutane kuma har yanzu ba gano maganin maganinsa ba to Allah ya ga dama sai ya jarare mu da irin wa'annan rashin lafiya wanda ba mu da iko akan shi mu ta neman mu ta neman magani ba za mu samu ba an gane ko to haka da wannan ya kamata mu ƙara yin imani da Allah subhanahu wata'ala akan hikimominsa saka Allah alƙahar ne shi Allah ta'ala shine marin jayi babu wanda yake iya rinjayen Allah a cikin mulkin sa da kuma ikon sa, na'am wa ashhadu an ilaha illallah kuma ina shaidawa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya rabbus samawati wal ard Allah shine ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su al-azizul gaffar mabuwayi wanda yake mai gafara wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne al-mustafa wanda yake zababbe al-mukhtar duk dai zababbe sallallahu ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar eh kada wani mutum yayi kuskure yaga an ce annabi Muhammad bawan Allah ne ke to alhamdulillah ni ma bawan Allah ne ai an gane ko saka da ni da manzon Allah matsayin mu daya annabi bawan Allah ne ni ma bawan Allah ne saka manzon Allah bai fi ni matsayi ba da shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul inna ma ana basharun mislukum ka ce lallai ni mutum ne misalinku ana mutum ne misali na bai fini da komai ba da sauransu su idan mutum ya faɗi wannan yayin rida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma kuma fiyayyen halitta so da Allah ta'ala cewa yayi kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kace musu lallai ni mutum ne misalin ku wajen halitta amma kuma ana yi mun wahayi kuma wahayi na zuwa ga duniya ne ga baki daya wa bi hadha al-itibar na fifici dukkan mutanen duniya da aljannun su saboda haka annabi Muhammad bawa ne akwai bawan Allah wanda yake am akwai bawan Allah wanda yake khas akwai bawan Allah khasatul khasa to ubudiyya na manzon Allah shine kololuwa na ubudiyya an gane ko mutum yana ƙara bautan Allah yana ƙara kusanci ga Allah babu lokacin da mutum zai zamanto wato zai zama to shi ɗa ba bawa bane a ce mutum ya kai matakin da shi yanzu ya zama ɗa baya buƙatar ya bauta ma Allah baya buƙatar sallah baya buƙatar azumi baya buƙatar zakka baya buƙatar addu'a babu wannan lokacin an gani mutum yana ƙara bautan Allah yana ƙara zama bawan Allah yana ƙara kusantansa. kusantarsa ka ubudiya na manzon Allah shine sama sama an gani wannan ko wani mawaki yana cewa fa bulagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim yace makura game da ainihin manzan Allah makura game da sani masaniya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutun ne shi amma fa lalle shi ne fa fiyayyen halittar Allah dukkan su an gano nan malamai sun ce mai alburda bai taba yin adalci kamar wannan magana ba ya ba manzon Allah haƙƙin da ya cancance shi an gano wannan ku akwai kuma wuraren da ya dan sa ya samu zamiya akan su saboda haka manzan Allah ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne kuma zababbe al-mukhtar duk dai zababbe sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wato tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare dan sun riga sun tabbata a gare shi din an gane wannan yayi daidai da inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu aminu ah, ya ku wanda kuka yi imani ku yi imani da Allah a ah, dama can ba ku yi imani da Allah ba aka kira ku da allazina amanu ya ayyuhal lazina amanu aminu billahi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tu'il kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah shin dama can annabi baya jin tsoron Allah ko kuma ana nufin ya ƙara tabbata akan haka saboda haka tsiran Allah su ƙara tabbata a gare shi don dama sun riga sun tabbata da shi da alayensa da sahabbansa al masu tsarki al-akhyar zaɓaɓɓu amma ba bayan haka fa inna da ikhwani fi tsara jumlatin fi a hadisul ahkam eh wato wasu sashe daga cikin yan uwana sun tambaye ni in takaita wata jumla a cikin hadisai na hukunce-hukunci jumla wanda yake da alaƙa da hadisai na fikihu wato kawai ana so ya ware hadisai wanda idan mushtahidi yana so ya yi istin baɗi ya fitar da hukunce-hukunce a cikinsu zai karanci wayannan hadisai ya haɗa su ya fitar da baɗi kaga da wannan kenan ya sauwake ma ainihin ɗaliban ilimi taka mataki na ishtihadi maimakon a ce duk mutumin da zai yi baɗi sai ya je ya koma zuwa ga irin su muwatsa irin su sayar bukari muslim firmuzi abu dauda sai ya gama duba na littattafai kakaf to wannan bawan allah a sheikh alhaji sa'iyuddin abu muhammad abdulkani bin abdulwahid bini ali bini surur al maqdasi allah ya masa rahama sai ya rubuta wannan littafi ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda suke da alaka da hukunce-hukunce domin su taimaka ma wajen baɗi. Min tafaqa alayhi imamani Min tafaqa alayhi imamani na'am daga cikin hadisan da jagororin nan guda biyu imaman nan guda biyu suka yi ittifaqi a gare su waye da waye Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Na farko Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari wa rahimahullah na'am wa Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Sannan na biyu akwai Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi na'am fa ajabtuhu ila رجاء rija'al به bi fa سؤاله ila su'alihi sai na amsa mai zuwa ga tambayansa abin da ya roƙa din nan sai na amsa mai raja'al saboda fatan amfana da littafin ina so littafin nan shi ya amfana da littafin sannan mutanen duniya masu buƙatar sauƙi su masu amfana da wannan littafin. na allah an nabi wa ina roƙon Allah an yanfa na bihi ya amfanar da mu da wannan littafi ɗin? wa man katabahu da wanda ya rubuta littafin shine malam aw sami'ahu ko wanda ya saurari littafin duk wanda ya ji littafin a a yanzu gashi ana karatun littafin yanzu mu ɗin nan muna jin abin da ake faɗa ko sannan kuma sauran mutane da ake isar da wannan sako su ma suna ji to malam ya musu addu'a malam bai yi ƙasa a gwiwa ba ba shi daga cikin irin malaman nan masu son kai kawai ya ware kanshi ya ce ya Allah ka shigar da ni aljanna kawai rabbi gifirli wa walidayya kawai idan ya ce ya Allah gafarta mun kawai da iyayena sai kama baki ya shiru a wannan malami ne basalafi wanda yana neman alkhairi ne ga kowa da kowa yana neman alkhairi ga kanshi yana neman alkhairi ga ainihin iyayensa da kuma zuri'ansa yana neman alkhairi ga abokansa da mutanen duniya ga baki daya shi yasa malam yace ina roƙon Allah ya amfanar da mu da wannan littafi wa man katabahu da wanda ya rubuta shi aw sami'ahu ko wanda ya ji littafin nan aw qara'ahu ko wanda ya karanta littafin nan aw hafizahu ko wanda ya haddace su haka mu daji mu haddace littafin umda wannan littafi ummatul ahkam ya kamata dalibin ilimi na sunna inda yana so lallai ya taka mataki na ilimi na fiqh na hadisi to ya kamata ya haddace umda a matakin farko saboda kusan duk hadisan da ke ciki ingantattu ne an gano wannan ko sa'annan sai zo ya karanta littafin bulugul maram a nan wajen akwai hadisai ingantattu akwai hadisai da ifai wanda malam ibn hajar al-asqalani al-hafiz rahimahullah yayi ishara zuwa gare su an gano wannan ko sa'annan kuma akwai wasu littattafan da mutum zai karanta kamar irin su wannan wanda aka yi abin nan muntakal akhbar din nan eh muntagal akbar to ire-iren waannan kutub ɗin kan mutu ya tattaro su kusan malamai suna cewa idan mutum yana so ya taka mataki na ijtihadi a babun fiqh na hadisi in ya san wa'annan littattafai da na ambata an gane wato dan abu kaɗan ne kawai zai rage masa kusan duk wani hadisi da yake bukata ya yi istinbadi da shi yana cikin nan sannan sai ya koma kuma ya san wato ayoyi na hukunce hukunce an ce ba sharaɗi ba ne na mushtahidi ya haddace alkur'ani dukansa amma kuma ana bukata gare shi in san samu ne a matsayin na mushtahidi ya haddace dukkan alkur'ani tun daga fatiha zuwa nasi sa'annan kuma ya san tafsirin su baki ɗaya dole ne amma in ya zamanto hakan bai yiwuwa to wajibi ne a gare shi ya haddace ainihin ayoyi na hukunce hukunce duk ayoyin da suke magana akan sallah da suke magana kan azumi suke magana kan zakka aikin hajji suke magana kan auratayya suke magana kan kasuwanci suke magana kan jihadi to ire idan wayannan duk wayannan ayoyi ya kamata mutum ya sanya su a cikin kwakwalwansa to wannan zai taimaka masa kwarai da gaske to wayannan malamai ba karamin aiki suka yi ba domin taimakon al'umma su sauwaƙe mana hanyoyi na karatu na'am na'am au hafizahu ko kuma duk mutumin da ya haddace wannan littafi ina roƙon Allah ya amfanar da shi da littafin au nazara fihi ko mutumin da ya nazari a cikin littafin duk wanda ya nazari wato in an ce nazara fihi akwai nazara wanda yake kawai wanda yake wanda yake wato muta'addi bi ila akwai nazara wanda yake an mai ta'addanci da ila kaman wujuhu yawma izin nazira ila rabbiha nazira nazara ila Walan walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi rabbi arini anzur ilayk a gani yayin da annabi Musa ya zo miqatun mu ubangijinsa ya masa magana sai ce ya ubangiji ka nuna min anzur ilayk in ganka kaga nazara ila ashihatan alaikum fa idza jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka fa idza jaa al-khawf idan tsoro yazo zaka ga suna kallo na ilaika an gano wannan ko to afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat nazara ila to irin wannan in an samu nazara ila yana nufin wato gani ne na ainihin kwayen ido sannan akwai nazara fi an gane ku shi ne wato gani nazarin tafakkur awalam yanzuru awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard an gane ku awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin ba za su yi tunani ba nan ba ana nufin kallo bane nazar ne na tafakkur shin ba za su yi tunani ba a cikin masarauta na sammai da ƙasai har wannan in an samu nazarafi ko yana nufin ainihin kallo na tunani a ba na mantawa ko wani hadisi a cikin sayar bukhari da muslim usman bin affan radiyallahu an wata rana umar dan khattab radiyallahu anhu ya same shi ya same shi wato lokacin nan wato hafsa mijinta ya rasu hausa ɗiyan umar ɗan khattab radiyallahu anhu mijinta ya rasu to a lokacin da mijinta ya rasu sai umar yana so ya nema mata miji nagartacce wanda yake mai fahimtar addini mutumin kirki sai umar ya samu abubakar radiyallahu anhu ya ce mai na zo ne in tallata ma ɗiyata hafsa ɗiyar umar radiyallahu anhu ina so ka aure ta sai abubakar radiyallahu anhu sai ya banza da shi abubakar bai ce masa eh ba bai ce a'a ba to ce wannan abin ya ɓata min rai ƙwarai da gaske saboda na tallata mai alkhairi mai yake ce gaskiya zan aura ko ba zan aura ba sai banza da ni kama kasancewa yana ganin darajar abubakar da radiyallahu lawan sai ya shiru ya kyale shi to na biyu sai ya koma wajen usman bin affan radiyallahu lawan yana ganin dama daga abubakar sai shi a wajen daraja sannan sai wa sai usman sai ya koma wajen usman da radiyallahu lawan sai ya tallata mai hafsa diyarsa shine sai Usman radiyallahu anhu wajen dilala anan wajen sai Usman ya ce masa sa'anzuru fi amri haza sa'anzuru fi amri haza da sannu zan yi tunani a cikin al'amari na wannan anzuru fi amri haza shikenan bayan wani lokaci sai ya bayyana sai suka hadu da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya je yayi tunani sai ya ce ma Umar ɗan Khattab kad badali Allah atazawwaja fi yawmi hadha yanzu ya riga ya bayyana gare ni cewa kada in yi aure a cikin yini na yanzu gaskiya yanzu bana buƙatar aure kaga anan wajen ya fito a matsayin shi na mutum ya fito a mutum ya gaya ma Umar dan kada shi ma ba zai aure yanzu ba to bayan wani lokaci da wannan magana sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi aurenta a wajen Umar aka aura masa da Hafsa radiyallahu anha da aka aura masa da Hafsa a lokacin bayan ta riga ta tabbata a gidan mijinta yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam a nan wajen sai ainihin a Umar ya samu Abubakar radiyallahu anhu babu wani boye boye in mutum ya bata maka rai kada ka rike shi a zuciya kai ta adawa da shi shi bai ma san kana yi ba ka fito a mutum wane gaskiya ranar nan ka gaya min wata magana ko ka aikata wannan aiki ban san ko ka sani ba gaskiya ka bata min rai shine nace a matsayinka na dan uwana a cikin sunna a cikin musulunci wato zan gaya ma abinda kamun dan ka guji ka kiyaye me na maka a lokacin kai tsaye sai Umar ya zo wajen Abubakar radiyallahu anhu sai ce masa hakika ranan nan ka bata mu rai ce me na ma yace a lokacin da nazo na tallata ma diyata Hafsa radiyallahu anha sai kai banza da ni ana wajen sai Abubakar ya ce masa na san cewa hankalinka ya tashi lokacin da ainihin duk da cewa a cikin ruwaya din wato ba a nuna cewa Umar ya sami wato Abubakar radiyallahu anhu ba shi Abubakar radiyallahu anhu ne ya samu Umar radiyallahu anhu ya san cewa lalle Umar ran shi ya ɓaci. sai ce masa na san cewa lokacin da ka tallata min Hafsa radiyallahu anha ce in aure ta wato na yi banza da kai ban baka amsa ba abin da ya sa ban baka amsa ba dalili shine na ji labari wata muna tare da manzo Allah manzo Allah ya ambace cewa yana son ya aure ta ni kuma bana so in tona asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dalilin da yasa sai na yi shiru kaga wannan ya nuna ya kamata a gare mu a matsayin mu na ahlus sunna mu koyi sirri yana da muhimmanci a matsayin mu na ɗaliban sunna mu koyi sirri idan mutum ya gaya maka sirri bai ce gaya wa kowa ba sai ka faɗa to kayi wani laifi mai girman gaske a wajen Allah subhanahu wata'ala a lokacin nan shi ne Abubakar ya gaya masa dalilin da ya sa bai neme ta ba manzon Allah ya gaya mai zai neme ta amma da annabi ya riga ya aure ta to alhamdulillah yanzu ka ji dalilin da ya sa na yi shiru ne banza da kai shi shikenan suka sasanta da Umar suka fahimci juna komai ya wuce to almuhim dai nazara fihi muna magana kan nazara fihi ne sa an zuru fi amri haza. yana magana kan nazar tafakkur eh akwai kuma nazar wanda yake wanda yake ba sanya mai fi ba ko ila babu fi babu ila to shi wannan yana nufin nazarul intizar yana nufin sauraro an gano ku a yau mai kulul muminuna wal a yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu lil ladzina amanu zuruna naktabiz min nurikum yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat a ranar da munafikai maza da munafikai mata ke cewa Lillazina ladzina amanu ga wanda suka yi imani unzuruna kaga ba ce unzuru ilaina ba ba ce unzuru fina ba unzuruna bi ma'ana ku saurare mu an gane ku naktabiz min nurikum mu dan taso daga cikin hasken ku unzuruna naktabiz min nurikum da kuma can inda Allah ta'ala yake magana kan babun batinu hufi in rahama din nan wa zahiruhu min qibalihi al'azab ha ya wato da haka wannan shi unzuruna naktabis min nurikum ila wa wara'akum ko to kaga da akwai ire-iren wayannan a cikin alqur'ani da hadisan manzo da kuma littattafan luka bai san ƙarin bayani sai ya koma zuwa garin zai samu fa'ida Allahu a'lam na'am wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi hilkari kuma ya sanya littafin ya zama to tsarkakakke ga fuskansa mai karamci su ahalin suna wal jama'a suna tabbatar da fuska kamar yadda ya dace da ainihin darajar Allah da kuma ainihin girmansa wato Allah yana da fuska irin tashi wacce ba irin ta halitta ba an gane wani ko wato ya sanya littafin ya zama mai tsarki domin fuskansa mai daraja to wasu kan fasara wato khalisan liwajaihi khalisan liridahu ya sanya littafin ya zama tsarkakakke domin yardan Allah an gane kamar inda Allah ke cewa inna ma nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura lalle muna ciyar da ku ne liwajhi domin fuskan Allah ba ma nema da gare ku wani sakamako ko godiya a nan wajen liwajhi llahi din nan kaga asali ka ce fuskan Allah ka tabbatar mu Allah da fuska amma kuma tare da kore kamanceceniya da na halitta duk wanda ya ce Allah yana da fuska daidai da na halitta ya yi ridda wanda ya ce kuma Allah ta'ala ba shi da fuska gabaki ɗaya wato wannan ya kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa an gano wannan ya fada cikin kuskure mai girman gaske to saboda haka amma idan ya ce Allah yana da fuska irin tashi wacce ba irin ta halitta ba sannan kuma sai ya fassara aya akan yardan Allah to wasu malamai suna cewa wannan tafsir ne bil lawazim ya halatta ya halatta a yi wannan tafsir bil lawazim domin duk mutumin da ya samu ganin fuskan Allah lalle Allah ya yarda da shi mai ganin Allah gobe kiyama shine mumini wujuhu yawma izin nazira ila rabbiha nazira innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha ash-shams an gano ne ko saka mu'minai suna ganin Allah gobe kiyama saboda haka in ka fasara shi da fuska sannan kuma ka wato ka yadda Allah yana da fuska sannan sai ka ce wato wa an yaja alahu khalisan ya sanya shi ya zama mai tsarki li wajen hil karim wato domin yardansa mai karamci an gane to wannan ya halatta amma in ka fasara shi da yarda ka kore fuska ka zama to mai mai ta'dili ka zama mai tarifi ka fada cikin bid'a wa iyaz billah na'am mujiban lil fawz lidai kuma wa an yaji alahu mujiban lil fawz ya sanya littafin nan mai wajabtar da babban rabo ladaihi gaba gare shi jannatin na'im a cikin aljannonin ni'ima na'am fa innahu hasbuna wa ni'mal wakeel to lalle shi ya isan mana kuma madalla da abun dogaro lalle shi ya isan mana madalla da abin dogaro za mu iya tsayawa nan sai mu yi amfani da sauran lokutan wato ga tambayoyi wanda ake bukata a yi domin a fa'idantu gaba ke ɗaya insha Allah. Sauran minti nawa? na Sauran alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na shi muna da tambaya. Eh, to Allah ta'ala ya sa na sani. Ya matsayin bashin da ake badawa yanzu na banki. wanda za a baka loan na dubu ɗari hudu amma za a cire a ce dubu ashirin a ciki ko za a cire dubu sha biyar ita banki za ta cire wannan amma idan ka tashi biya za ka ba da dubu ɗari hudu ne misali to ya matsayin wannan ya halatta a shari'a to tambayar da ɗan uwa ke yi shine ya matsayin irin bashi wanda banki ke bayarwa tana bayarwa in ma mutane za su yi noma ko za su yi kasuwanci ko don ta taimaka wa mutane ta dafa musu to za ta baka dubu ɗari biyar amma za ta cire interest a cikin shi za ta cire interest a cikinsa misali kamar ta ce za wato asalin kudin dubu ɗari za ka dawo da dubu ɗari biyar ne amma za mu baka dubu ɗari hudu da hamsin dubu ɗari biyar ka baka amma kuma su wato a rubuce dubu ɗari biyar amma kuma abin da ka amsa a dubu ɗari biyar a dubu ɗari hudu da hamsin in ka tashi biya nan gaba dubu ɗari biyar wannan kaga wannan shi kira bashi da ruwa wannan shine interest wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mutumin da ya ci riba wato yayi shirin fada da Allah subhanahu wata'ala fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih wato kai shirin fada da Allah da manzansa kuma Allah ta'ala ya nuna yana cire albarkar riba yana ninninka sadaka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka Allah ta'ala yana ainihin shafe albarkar riba ko yurbi sadaqat kuma yana ninninka sadakoki afai wannan ai Allah yana shafe albarkar riba zaka iya ganin ka amshi kuɗi kana murna ka samu jari in ka sa wannan dukiya na riba cikin dukiyanka sai Allah ya tafiyar da albarka sai dukiya ya lalace gaba daya kuma in kana da wani jali sai ka hada wannan dukiya da wannan jalin to wannan jarin zai lalace gaba ki daya saboda haka babu amfanin karɓar wannan kuɗi duk da kaga kada mutum ya ga romo-romo ya ga an ce za a ba shi dubu ɗari biyar to shi kenan a ciki za a ba shi dubu ɗari hudu da hamsin amma kuma wato nan gaban zai biya dubu ɗari biyar kaga ya biya ba shi har da ruwa kenan wannan bai dace ba to wasu mutane kuma ina ji suna cewa ai wannan bashi gwamnati ta bayar su ba za su biya ba su wallahi sun karɓa ba za su biya ba ai shugaba buhari shekara nawa zai yi akan mulki yanzu a bai wuce shekara uku ba to ai kafin ai wannan bashi kila sai bayan buhari ya tafi sannan za a nemi mu biya kaga nan wajen tunda ainihin dukiyar kasa ne mun ci banza to dan uwa an farga an yi jejiyar da kai an ce bashi aka baka dai kenan sannan bayan an ce bashi zaka biya bashi nan da shekara kaza to kuma ka rubuta ka ce kai alƙawari ai idan mutum ya yi alƙawari yana daga cikin siffa na mutumin kirkin yayi alƙawari ya cika yana cikin siffa nan munafikan yi alƙawari ya saba Tun da karka ka sa hannu to dole ka je ka biya to idan ko baka biya ba to lallai ka saba alƙawari kuma ka ci haramun to wanda ce to ai dukiyar ƙasa ne to ai ba kai kaɗai bane dan ƙasa dan uwa akwai 'yan ƙasa da yawa to kai idan ka kwashi dukiyar to sauran da ba su kwasa ba fa ka shiga hakkin su saboda haka wannan bai halatta ba in ka san cewa in ka amsa ba za ka biya ba ka amsa sannan kuma in ka amsa in akwai riba a ciki kamar yadda aka yi bayani kada ka amsa domin za ka wasu na cewa akwai riba wasu ce babu riba amma gaskiya abin da naji an ce kuma na ga an rubuta an ce lalle akwai interest an ce 5% interest in dai an kira wannan kalma na interest to akwai riba fa saboda haka a kiyaye Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu